Aha Edutainment. Aha Edutainment. Ke gabatar muku da. Muna yi wa Allah godiya ta baraka ta'ala. Da ya ba mu imani ya tsare mana lafiyar mu ya kuma kula da mu a duk inda muke. Muna tuba zuwa gare shi. Tuba na masu ƙanƙan da kai. da nuna gajiyawarsu ina shaida babu abota da cancanta da gaskiya sai Allah shi shi kadai kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma bawan shi ne shine wanda yake faɗa cewa annoba wata azaba ce Allah yake saukar da ita kuma ya saukar da ita yayi azaba ga al'ummomin da suka gabata saboda laifi da su annoba azaba ce da Allah ke saukarwa yana azabtar da wanda iga dama a lokacin da iga dama in wana ina so na tunatar da mu faɗin Allah baraka wa ta'ala na dawo da mu san hayyacin mu dama Allah ya faɗa cewa za mu jarrabe ku da tsoro da yunwa da tawayar dukiya da mutuwa ta yaya da rayuka amma sai Allah ya ce a yi bishara masu hakuri da ƙarshe Allah ya ce za a yi jarabawa amma su waye masu cin nasarar jarabawa masu haƙuri? wannan aya ce su ne waɗanda idan musiba ta same su abinda suke yawan cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta fasi da maganganu a ce kaza a ce kaza a ce kaza wallahi wannan da zai kai mu ko ina kaji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma gare shi muke komawa duk wanda ya mutu Allah ne kashe kuma wurin Allah zai koma to wanda zai koma wurin Allah ba sai shirya ba ɗayan biyu ne ko ka mutu a gadonka ko ka mutu da cizon sauro ko ka mutu a mota ta kashe ka ko annoba ta zo ka mutu dole ne sai ka mutu wa bashir sabirin masu haƙuri ana so mu zama masu haƙuri akan duk musiba idan ta same mu haƙuri kuma da ma'anar haƙuri Allah ya ce mun rarraba mutane al'ummomi al'ummomi mun rarraba su akwai salihai akwai waɗanda ba wannan ba yace kuma muna jarraba mutane bil hasanati was sayyi'at mukan jarraba mutane da kyawawan abubuwa mukan jarrabe su da munana menene hikimar jarrabawa shine la Allahu yarji'una dan su koma gare mu ashe manufar saka jarraba. manufar jefo annoba cikin al'umma shine a koma ga Allah ba a guji Allah ba ku sani ya koyan uwana yana daga cikin cikar tauhidin mumini sai ka ga Allah ya sa masa haƙuri in bala'i ya zo ya same shi duk mai imani wallahi idan bala'i ya zo masa haƙuri yake kuma yana yin duk hanyar da zai akwai tsoron firgicin amma sai ya bawa kansa haƙuri Wani yana cikin imani kuma ya yi wa Allah godiya a wannan yanayin da yake ciki baya zagin Allah baya kai kukan Allah komawa yake ga Allah duk tarihin duniya rubuce-rubuce da malamai suka yi akan annoba idan ta samu mutane a yare na musulunci shine cewa ake mutane su koma ga Allah wallahi babu wani maganin da ya fi wannan wallahi inda kuna da maganin ai da kun yi a gwada koma ga Allah a gani haka suka ce a koma ga Allah shi ma Qur'ani cewa la'allahum yarji'un wa nabluhum bisayyati bil-hasanati a wata ayar na ku da alheri da fitina don mu koma gare shi sha'anin mumini yana fawwala al'amarinsa ne ga Allah duk mai imani in bala'i ya zo sai ce na miƙa lamarin ga Allah a haula wala quwwata illa billah kuma yana neman gafara daga Allah ka ta neman gafara dan baka san me zai faru ba yana neman lutufi da tausasawa daga Allah kuma sau da yawa wani lokacin mutum zai zo yana kin abu wani abu alheri ne gare shi ko yazo yana son abu wani abu kuma shari ne gare shi duk nasara a rayuwa tana tare da haƙuri in dai kuna so ku ci nasara sai kun yi haƙuri Allah annasar ma'as sabr lalle cin nasara yana tare da hakuri duk wanda ta ga ya nasara a rayuwarsa to yi hakuri dole dan gaggawa baya cin nasara kuma duk bakin ciki yana tare da buɗe insha Allah duk inda abu yi kunci idan za ka al'amuru tasa in abu yayi kunci ya kunci dole buɗewa ne. wallahi za a daina corona virus wallahi sai ta zama tarihi kuma za a warke tas insha Allah ta'ala abinda ake so ku kyautata wa Allah da Corona bayan ba tashin kiyama ba ne za ta ci wanda za ta ci to amma mumini ana so ya zauna akan ka karka yadda su kada maka ka kuma kai ta addu'a don addu'a ka tana da tasiri wajen kawo da dukkan wani bala'i da ya zo kan ku bari a sa ku manta da Allah lokacin da masifa ta same ku ka ci sauraron tafasin da mutane bayani wani ya ce kaza wani ya ce kaza duk ma sai ka lura ma kaga mutane ma gaba daya ma manta ma da Allah kullum kowa mai dabara kawai sai zai faɗi dabarunsa kawai da wahala ka goni ya zo ya ce a koma ga Allah sai dai a ci faɗan waye ko an faɗi dabarar duniya sai an hana da Allah mu a idan mu musulmi ba mu taɓa cin nasara kan wani abu ba mu koma ga Allah ba kuma wannan riba ce na a yi wa mutane wa'azi su koma ga Allah su koma ga Allah shi samu mumini bala'i sai ya juya ya zama alheri gare shi hasara sai ta zamanto riba a gare shi ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani fa rayuwar duniya nan mumini bai da hutu gaba daya yasa annabi ya ce duniya kurkukun mumini ne aljanna kafiri ne kuma wallahi tallahi mutuwa ba a mata ceto babu dabara ga mutuwa ba wayo kuma ba wani wanda zai je ceci wani akan mutuwa matukar lokacin ku ko lokacin ka yanzu wallahi ce kata babu wani dabara kuma akan arziki ba wata hila in Allah ya rubuta ma zaka yi arziki zaka yi in kuma bai rubuta ba duk hila da dabara Allah ba zaka yi arziki ba kuma ba wanda ya sai juyar da kaddara Allah la radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi ba a juyar da kaddara Allah kuma ba wanda ya sai in Allah ya yi ce wai dan me yayi kuma abinda Allah ke so shi zai kasance wanda baya so kuma zai kasance ba a ƙarƙashin tafsirin aya ta cikin sulhul baqara da Allah ke cewa alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum har zuwa ƙarshen aya ibn kasir yana bayani Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa cikin kuma al-bidaya wa nihaya yace akwai wata alƙarya da aka yi wata al'umma da aka yi wata alƙarya sunanta dawar dana dawar dana dawar dana Allah ya zarrabe su da wata annoba a ƙasarsu a alƙaryarsu annoba tun a wancan lokacin mafi rinjayen mutanen wannan gari na dawar dana duk suka haɗa kayansu suka gudu suka bar garin saboda annobar da ta faru a cikin wannan garin kar kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa mana doka akan annoba duk inda ake annoba kar aje kuma wanda suke cikin takassufi su fita su shiga wani guri dan suka je su shafa ba sai su nemi magani su nemi tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah da ikonsa cikin jarrabawarsa su ɗin suka gudu wanda suka zauna a garin kuma duk suka mutu wasu kuma suka kubuta wasu suka mutu wasu suka kubuta yayin da Allah ya ɗauke annobar sai suka dawo garinsu lami lafiya sai su wanda suka zauna sai suke cewa ka lalle abokananmu waɗanda suka fi daɗin nan sun yi dabara gashi sun je sun dawo ba abin da ya same su muku mun yi jinya mun wanke nan gaba in wata annobar ta sake tasowa mu ma sai mun bar garin nan gaba ki ɗaya mun fita bara mu zauna a ko ko mutum ɗaya ba zai zauna ba guduwa za mu yi kamar yadda waɗancan suka gudu suka je suka dawo lafiya kalau suka ce in dai annoba ta sake faruwa to sai mun yi haka Allah da hikimarsa sai Allah ya sake jarraban su da wata annobar kaga ashe ba yau kadai aka fara yin annoba ba an yi annoba daban-daban kuma kala kala kala kala annobar ta sake fadawa cikin su a wannan lokaci adadin su a wannan lokaci ibnu kasir yake cewa sun kai mutum dubu talatin da wani abu a ƙauye guda ɗaya suka tattare su duk suka gudu suka bar garin ba kowa a garin suka je wani kwari suka je suka zauna mai faɗi suka zauna sai Allah ya turo wani mala'ika a ƙarƙashin wadin kwarin da suka je din sai Allah ya sa wani mala'ika ya kiraye su tun daga saman su har ƙarshen su yace da su mutu dukkan mutu dukkan mutu tun da ku yarda da kaddara Allah ba kuka gudo daga can kuka dawo nan annoba ta sauka gare ku yadda yarda da kaddara Allah ba kuka ce za ku yi dabara ku yi waye ba koma ga Allah ba ku koma abinda annabawan suka ce yace mutu shine Allah ya ce alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim kaji wa hum unufun hadara al-maut dubbai ne suka fita don tsoron mutuwa fa qala lahum Allah mutu Allah ya ce to duk mutu da harshen mala'iku ya ga musu sai mala'iku sai annabi wannan zamani ya zo ya gani su gahuhoki sun mutu yana ta mamaki aka ce yana ta zubar da hawaye yana ta kada hannunsa kamar yadda ibn kasir yake faɗa sai Allah ya masa wahayi ya ce kana so mu nuna maka yadda za mu rayar da waɗannan ya ce eh shi ne Allah ce sun ma'ahaya sai Allah ya raya su na kama wannan kisan ne don nuna mana an taɓa fa samun annoba ba ɗaya ba biyu ba daga nan har magariba sai mu ta bayanin annoba da ta faru a musulunci to abin da ake da bukata malamai su yi mutane bayani idan annoba ta samu mutane ne ya kamata a saurari malamai su gaya muku hanya ba wai kullum kowa ya je saki doka da ga dama ba me ya kamata a yi dai kenan Allah ya jarraba annabawa Allah ya tunda Allah ya halitta yake jarraban mutane ba wanda ba a jarraban sa kai babu wani dan adam da zai rayu a bayan kasa ba a jarrabe shi ba dama rayuwa ce dole kawai tana cikin ibtila'i ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dama Allah ya halicci mutuwa da rayuwa ne dai ya jarabe ku ga waye fi kyautu da aiki a cikin ku to su din da annabawa magabata idan an jarabe su sai su koma ga Allah in sun koma ga Allah sai su ta kiran Allah sai ta kiran Allah su ta addu'a su ta addu'a su ta addu'a sai kuma Allah ya amsa addu'a sai kuma ya kubutar da su daga jarrabawa ku sani shi dan adam da kuke gani bako ne matafiyi ne ko ya zauna ko ya kuma mu zaman lafiyar mu shine mu yi koyi da waɗanda suka gabace mu don su suka fi mu albarka suka fi mu kusanci da Allah a jaddada wa mutane su koma ga Allah ana ganin ana mutuwa amma ana ta sabo me yasa ba za ta mutane su je sabon Allah ba kowa yana tsoron corona virus kowa yana tsoro amma nasa suna barna yan luwadi suna ta luwadi ta suna ta zina duk kasashen da Allah ya jarabe su wani abu ku duba tarihi billahi azim waɗanda abin ya fara musamman ƙasar china ku duba abin da suke yi musulunci manta kuke yi ku duba abin da suke yi addini sai Allah ya ɗauro musu wani abin kuma ya zai fara nuna musu hukunci tun a nan duniya da musibar ta dogo mata kyale su kaɗai ba sai ta ba ta ga kan musulmi idan da albala'u ya mun salih wa salih dama idan bala'i zo yana shafar na kwarai da na banza duk wanda ya bar barna ana yi bai magance ta ba in bala'i ya sauka sai ya shafe shi shi ma kama duk wannan ba shi ne ba muna so mutane su gane meye hikimar yin jarrabawa Allah yana jarraba mutane wallahi ba zai halakar da su wani, wallahi yana jefa cikin annoba ne don su ƙara yin tunani su biyu rayuwarsu su kyautata alaƙarsu da ubangiji wannan shine yare na musulunci da musulmi yake iya fahimta ya gane Allah baya yin jarrabawa zai halakar da mu yana son halakar da mu ba sai saki ruwa ba zai halakar da mu yana son halakar da mu ba sai saki iska ba dubun shi mu mutu yana son halakar da mu ba sai tashi kiyama ba akwai wani zai ce Allah dai me yasa ya kaza so ba hikimar jarrabawa bane wai a halakar da mu ba haka bane ba a'a ibtila'i dan a gwada mu kuma lalle mu gyara laifukan da muke tsakaninmu da ubangiji tabaraka wa ta'ala shi mumini kuma yana yi wa Allah bauta a cikin kunci a cikin yalwa kada ka yadda ka rabu da Allah don kashi da kunci duk wanda ya zama mai bauta Allah halin kunci halin yalwa halin so halin ki to wannan shine Allah ya ce ya isan masa alayhi sallahu bikafin abda su ne bayan Allah waɗanda shaidan bayi da rabo akan su wallahi amma wallahi ana samun jarrabawa ta faɗo shaidan ya zo ya faɗa kanmu ya ta jefo mana musiba ba ga shi muna gani ana cikin wannan bala'in ba wasu mushrikai kuma sun fara yaɗa shirka wai an yi mafarki da annabi wai ya ce a buɗe suratul baqara wai za a ga gashi in an ga gashin wai a ɗauka a ji da gashin a sha gashi kazanta gashi datti kuma dan wulaƙanci kuma a suratul baqara kullum mutane saboda rudin hankali da rudin tunani wai sun ɗauki wannan abu wai mata su fara zuwa suna ta buɗe shaidan yana zuba musu yana zuba musu gashi a ƙur'anin su shikenan suna ta jika gashi suna sha subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan wancan mutum kuma ga shirka to ki zo ki je ki sha gashin kuma ki mutu ƙarya ne wannan magana ƙarya ce ba wani gashi a surun bakara ƙarya ne kuma in ma akwai gashin shedan zai iya sa maka gashi ya nuna maka shedan da aka bashi dama ya gudana a jikinka kamar yadda jini yake gudana a jikinka inna shaytana yajri min ibn adam al-majra ad-dami me yasa mutane kuke manta abala taqilun mutum bala'i yanzu sai manta yau akwai abun mamaki ne shedan ya sa ma gashi a ƙwar'ani ko a gidan ko a fulanka nawa ya yi don ya halakar da ku ka duba fa shaidanci shi mai mafarkin bai ce annabin ya ce karanta surar bakara don maganin coronavirus ba wai sai annabin ya ce wai wai ya jiƙa gashi ya sha ai daga ji ma ka san ba annabin bane ya masa kuma waye kai da za ka yi mafarki ka ci ka da annabi ya ce ma wannan sunan maganar magana banza kuma ƙarya ce kuma ta ci karo da aƙida na kashe ka tun daga nan complete wallahi in kai aiki da wannan wallahi wallahi ya ci karo da aqidarka da tauhidinka malam ɗaliban ilimi wata mai zuwa makaranta mu ba malam wannan al'amari ba mu gane ba ni ba na bude qur'ani guda bakwai a gidana na ga gashi zaki ga dubu bakwai ma za ku zo ku kaɗa mana hanji ku kaɗa mana imani ku tashe mu da kan asali amanna billahi rabbina muna kan imani da Allah ba ce a addu'a ba ba ce a da Qur'ani sai a ce wai jika gashi ba daidai bane to duk wannan yana daga cikin ibtila'i musibar da za ta iya samun dan adam yayin da Allah ya fada ya jefa cikin jarraba in bai rike sa ba ku yi hakuri, annabawa Allah ya jarrabe su Allah ya ba mu labari wanda su kowa fada cikin iftila'i, jarraba annabawa din ya buga mana misali rayuwa akan jarraba ne ga annabi ayyuba ciwo ya kama shi malam sai da duk aka guje shi malam amma wallahi da ciwo ya samu annabi ayo me yake malam ciwo ne ya same shi malam mara daɗin ji in kana karanta tafsirai da bayanan malamai ba a ki an gani duk da cewa shi annabi ne wallahi malam ya daga hannu yake anni masani abdur ya Allah ciwo ya same ni wanta akan wahimi Allah ba da wani bakai wallahi ku daga hannun ku ce corona virus ta ne ku Allah baka da wani baka da kofa da kowa ba shi kuma wa anta arhamur rahimin a ciki Allah ce ya jabna lahu fa kashafna ma bihi min durr muka amsa masa muka yare mai damuwa ko me yasa ba zai koma ga Allah ba mutum yana zaune bai bi tunanin kansa kawai sai yana jiran kasa kaza ta yi kaza ni ma kaza zan yi ko in tsarin sa ya dace da wata kasa ko bai dace ba dabaru kwayo tunda muna musulunci muna sallah a yi mana bayanin tsarin Allah yin musiba ta same mu duka waɗannan annabawa ne da Allah ya jarrabe su ya kawo zakariya da isma'ila da idrisa da zalkibul ya ce dukkansu su sabirina haƙuri suka yi gaba ke daya mun shigar da su cikin rahaman mu kuma suna cikin an bayi ga annabi yunusa annabi yunusa fa wa'azi ya zo yi wa mutanensa wa'azi wa'azi wa'azi suka isa bu wa'azin sa ransa ya ɓaci ya ce ya yi fushi ya tafi ya je ya hau jirgin ruwa kwale-kwale ka duba jarabar ubangiji ga aikin da Allah ya sa shi a matsayin san dan adam sai ya yi fushi sun ki su bi shi sai je hau kwale-kwale yana hawa kwale-kwalen an hau tsakiyar ruwa sai mai jirgin kwale-kwalen ya ce jama'a an yi overload lodi ya yi yawa dole sai an rage mutum ɗaya in ba haka ba duk za mu halaka gaji kowa ya ƙi fita shi ma annabin musa ya ƙi fita a fita ba ɗaya eh, fita ba aka yi fita aka ce to ai ƙura ana yin ƙura sai ta faɗa kan annabi yunus ka duba jarabawar Allah da Allah ya tafi jaraba sai ya jarabu masoyinsa ina muku bayani ne babu mamaki don korona coronavirus ta shiga madina ta shiga makka ta shiga ko'ina Allah ya jarabu annabawa ba mamaki a ciki laisa bi gharib dibbinka da Allah Allah sai jarabe ka ba ka ga an ce ba shugaban kasa na kaza shi ma ya mutu ko mataimakin sa ya mutu ko ya kama shi likitan da yake dubu mutane shi ma sai mutu ba mamaki ibtila ne daga Allah malam sai kura ta fada annabi Yunus ya ce to nan na dauke kaddara Allah to shin nake so ka gane in jarraba ta zo ka dauka kaddara Allah kullu sai ya tsunduma a cikin ruwa tsakiyar kogi Allah da hikimar hikimarsa da ya ga da kaddara sai ya turo wani kifi kullu sai ya haɗe shi Kudu sai ya ji shi yana cikin ni'ima sama da jirgin ruwa amma fa gashi a cikin cikin kifi me ya tuna Allah yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin babu an bauta da cancanta ya Allah in ba kai ba tsarki ya tabbata gare ka lalle na kasance cikin wanda suka zalunci shawarar kai ma in musiba ta sare ka gaya wa Allah ka zalunci kanka wallahi ka tallahi mun zalunci kanmu ne Allah ya zarge mu da wannan amma kaji sai shi la ilaha illa anta sai koma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yace fasta lahu wa najjaynahu min al-gammi muka amsa wa annabi Yunus muka kubutar da shi daga wannan bugin shi alhamu shi ne bacin rai mai tsanani muka kubutar da shi Ya ce kuma wa kadalika kamar yadda muka yi haka mun jin mumini duk wani mu'mini muke kubutar da shi me yasa ba za mu koyi da shi ba dan uwana daga cikin abin da ya kamata mai da hankali a kansa idan ba za iya same mu su ne abubuwa kamar haka na farko a yi haƙuri ku yi haƙuri a gaya wa duniya ke yi haƙuri da musulmi su da kafaransu a yi haƙuri wannan coronavirus ɗin a roƙi allah allah ya yi amma kuma ku ci gaba da bibiyan rubutun masu rubutu akan sababin faruwar ta ku gani haka kurin allah ya sako ta ko akwai wani sun'i na ɗan adam babu wani kulle-kulle a bayan ƙasa babu wata manufa haka kullu aka wayi gari aka je ana yin ta labarin baya faduwa ba a fada mu je mu ci addu'a musiba dai ta sauka sai dai Allah ya yi mana amma muna kan yaƙi ne wallahi ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana kullu yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'min ku yi haƙuri kuma ku zama masu yaƙini malamai suka ce duk wanda haƙurinsa ya kaɗan in dai mutum ya yi haƙurin idan idan mutum yaƙininsa ya kaɗan baka da yaƙini ga Allah to haƙurinka zai yi kaɗan idan kuma ka samu ƙarancin haƙuri to hankalinka ma kaucewa yake daga jikinka sai kai ta hauka kuma lokacin ne soye-soyen zukata za su yi ta wasa da kai duk wanda yake son kuɓuta a duniya da lahira to ya koya wa kansa haƙuri in bala'i ya sauka kurin ku yi haƙuri ku yi haƙuri akan bin Allah ku taiwa Allah da'a zai yaye muku ku yi haƙuri ku daina saba wa Allah ku ta haƙuri duk wanda ya san yana saban Allah ya amfani da wannan damar dan Allah ya daina yi insha Allah Allah zai yaye mana sai fa mun haɗu mu haɗa ƙarfi mai saban Allah ya daina mai bin Allah ya ƙara amma a zo ana cin abubuwa makarnata suna ɓarna ba a daina caca ba ba a daina zina ba ba a daina shan giya ba ba a daina kaza ba ba a daina luwaɗi ba azzalimai suna ta zalunci ƙarayi suna ta fata masu mugun hali suna ta mugun hali masu mugun nufi suna ta mugun nufi a'a ku yi haƙuri kuma ku bi sirar annabawa abu na biyu ku koma ga Allah alqur'ani cewa in musiba ta same ku firru ila Allah so ku firru ila Allah ku koma zuwa ga Allah ka ku ji Allah ina so ku gane wannan corona virus din a duniya ba wanda ta fi shafa irin musulmi wallahi mu muka fi cutuwa saboda ba komai ko ba komai an cuce mu yanzu ba a umra kuma aikin umra na azumi ma Allahu alami sanda fashin maka. billahi lazimu ba lalle bane tarawihi da tahajjudin da ake a masallacin harami bana na makka da madina a yi shi ba lalle bane sai yin abin da Allah muna fatan Allah ya kawar akwai musibar da ta wuce wannan akwai musibar da ta wuce limamin harami yazo yana sallah mutum biyar shida bakwai a bayansa malam su din ma galibin su masu shara ne akwai bala'i a tarihi an yi wannan a ce karabkacin gaba ɗaya harami maka wurin dawafi ba kowa malam wannan wani bala'i ne wannan wannan wace irin musiba ce akwai musibar da ta wuce ladan yanzu yana kiran sallah hayya ala sallah, hayya ala sallah, yana sallu fi rihalikum kowa ya sallah a gida akwai musibar da ta wuce ni ina jin tsoron kana jin tsoro na malam mutane yanzu ba sa iya tari kowa da tari ya zo muke sai sai ya ne tari ba a yi saboda kai tari ta matsa da gurin sa a masallaci mutum tari zai zo billahi lazim yana jin tsoro yayi saboda an dauka din mai tari ne mai wannan abu ne wani irin musiba ne wannan aikin hajji shi'airul islam har an fara tunani ana lissafin ba lalle bane a yakin hajji kuma in ma za a yi adadi kaza ne kasa kaza ne za su in ma sun zo mutum kaza ne akwai bala'in da ya wuce wannan akwai bala'in da ya wuce yanzu a ce ana sanarwa an sauke sallar jam'i an sauke juma'a wannan juma'a da kuka yi fa da yawa yanzu akwai wanda ba su yi ta ba a nan Najeriya akwai wanda ba su yi ta ba to anan abin da nake so ku gani kun ga can an hana mu yin sallah an hana mu yin umara an hana mu aikin haji an hana mu aikin kaza to kuma yana cikin musiba mu ma din kuma mu zo nan yan salloli guda biyar din ma da zaka kuma a hana in abin ya ci tura ya fi tura musamman aka bar wa wawaye marasa hankali suna magana a ciki to wallahi sai sun hana zuwa jami'in ba to sirrin ina so ku gane Allah duk bayan Allah na kware in musiba ta same su Allah suke matsa su koma me kun aje a ci gaba da yin addu'a to kuma sai a ce a bar wurin ibada kar ma aji yanzu wasu suna nan a facebook suna ta yadawa da wasu suna ta tun kafin gwamnatin fata suke dokar wata kungiya kamar su kan sun sanar da mabiyansu shugaban ya ce kawai sun soke sallar juma'a kawai tun dan gaggawa tun kafin ma gwamnatin ma ta ce a daina sallar juma'a shi da tarihin ciwon ma kwata-kwata a najeriya ma mutum kwaya ne ba to akwai yan gaggawa suna nan akwai yan rubuce-rubuce kawai mutum sai shige ce jama'a soke sallar jami'i ku jira ku bar masana masu ilimi da suka yi bincike na gaskiya su faɗa ni kuma ina ba da shawara dan Allah a samu haɗuwar kan malaman musulunci da likitoci da jami'an gwamnati a rinka zama a teburin fahimta kafin a sarye da mutane sallar juma'a ko sallar juma'a dan Allah dukkan ɗaukan mataki da zai kore wannan cuta abu ne mai kyau amma dan Allah a daina barin wani kawai ya zo ya sauke gilas ɗinsa kawai ya ce ai yanzu jami'an ma dole sai mun hana shi a bari masana dan Allah a bari likitoci wanda suka san illar abin wanda aka bincike kuma mu yanzu cewa duk arewa an a rediyo na ji ba wani gaya mun ba duk arewa gaba daya babu ma jiha ɗaya da take da a arewa injin ko na'urar da ma za ta iya gane kana da coronavirus ko ba ka da ita billahi azim zazzabi mai tsanani ya kama ka sai su danna ka su tura ka yar gaya. babu wanda wannan shi ne kamata gwamnoninmu na arewa da suka yi zama su wajabta wa kowane gwamna ya nemo ya nemo na'ura ya kafa a jiharsa a da asibitoci ana gwada mutane yana da muhimmanci bayan dakatar da zuwa makaranta to kuma ya kamata kuma sai a yi ƙoƙari su kasashen da suka ce a daina zuwa makaranta aiki suka yi ba ba zama suka yi ba yanzu an ce yara su daina zuwa makaranta sun je sun zauna a gida sun fita bol sun je suna daya gidan fim suna kallo me aka yi kuma nan ba a yi komai ba ba a yi tajin ƙasa ba ba a siyo na'urori ba ba a yi ba ba a yi kaza ba da kuɗi kuma barayi suna cinye kuɗi so muna kira bayan an daina zuwa makaranta to a saki kuɗi a siyo na'urorin nan a can bi ana gwada mutane ana bin hanyar da za a magance wannan ba wai a ce mutane kar su je makaranta kaɗai ba to kuma ya za da kasuwa ya za a yi da adaidai sahu ya za a yi da luxurious zuwa daga lagos zuwa kano ya za a yi da kaza ya za a yi kaza kun ga musulman nan babba ce fa babba ce yanzu tagen na biyu sallar juma'a tagen na uku sallar jami'i to magana kasuwa fa ita ta halatta aje shi sa na ce a yi aiki da ilimi kafin a saki doka a yi aiki da ilimi a samu malamai su faɗi lururin shari'a an nubobin da suka gabata da sun hana zuwa sallar jami'i annabawan da suka gabata sun ce an sauke mutane sallar juma'a su yi bayani in akwai shi kenan ya zama to yaren da ainihin wato bayani na malamai wannan yana da kyau kwarai da gaske kar a shi sakin hukunci ya kawai ba tare da bincike ba kuma muna insisting muna muna dada jaddadawa yanzu hatta lasafi ba ɗana, hatta wace ce wannan wanda annobar ta gabata nan galibin fa musibar ta kama to sai dai a Lagos ko a kaza wannan abun ana cewa yanzu a kudu akwai na'urorin wajen guda uku amma arewa ba ko daya to me muka yi so ake ta zo ta karar da mu gaba daya wannan gyara ne ya kamata a yi kokari a gyara a samar da kayan aiki a samar da magani a sanitizing unguwanni a rinka feshi yara su zauna a gida ba sa zuwa makaranta a yi gyara abi duk inda za a zo a gyaggyara ko ina guraren kazanta da tsafta duk aita enlightenment ga mutane kuma a saki kuɗi a sayo na'urorin nan galiban na'urorin da muke da su a yafa ɗama ba ta gane corona ba ne ba zazzabi ne kawai wani ya ce to mun sauka daga jirgi an bar mu mun yi awa uku rana yana dukan mu ba dole an zo an gwada mu a ga temperature mu ta yi hai ba ta sauka jirgi awa uku ana ana jira a ɗauko mutum hudu a gwada su ana dangwalawa akan idan ka sai a ga temperature ta yi hai sai a ce ko matan la'alla kana da shi yau a zo a gwada ko yanzu aka gwada mu duk sai an samu temperature mu ta yi zafi a nemi kayan aiki a tsare mana rayuwar mu mun sani wallahi gwamnati tana kokari amma akwai miyagu wallahi yanzu wasu za su zama masu kuɗi a kan wannan harkar Allah kun sani ku yan gida ne ni dan gida ne kar ta san kar Najeriya ce wani yanzu ya cire wukarsa yanzu zai yanka so a saki kuɗin kuma a bi kuɗin a nemo mana kayan aiki a tsare mana rayuwar mu Allah ya taimake ku sannan kuma yana da cikin abin da ya kamata mu kiyaye dukkan abubuwan da shari'a ta ce a kula da su ko zamani ya kawo bai saba shari'a ba dole mu yi aiki da shi an ce a kula da tsafta dole mu kula da tsafta wanke hannu wannan dama mu a musulunci akwai kai asuba ka wanke hannunka sau uku sau hudu sau kaza magariba ma azhar ma haka la'asar ma haka duk alwala an zaka sai ka wanke tsafta ne idan zaka shiga gida kai kaza kai addu'a al-ijra'atul wiqaiya al-lazima duk akwai su a musulunci ba ka ganta addini mu kula da su duk abin da hukuma ta faɗa ko likitoci suka faɗa a kiyaye a daina kaza a daina kaza mutane su kiyaye su kula amma muna kira ga hukuma dan Allah a daina bari kowanne ya cancanta da wanda bai cancanta ba a rediyo kuri ɗan kafafen yaɗa labarai sai a je a gayyato mutum da wani kowa ya zama malamin corona yanzu kowa kullum sai a je a ɗauko mutum kawai shiga intanet ya je brazil sai zai yi ita corona yi kaza take yi ai da kaza ma sai kaza malam fatawa kowa ba da fatawa yake kowa ma da da likita da wanda ba likita ba don Allah ya kamata a sauka mana a nemi masana rediyo yanzu shi kenan kullum abin da ake ko da zuwa na je rediyo ina da program ni tarihin masu hadiza ne aka canja min daga tarihin aka mai da ni corona haka ne ta bayani akan corona nan wallahi kowa kuma wani abin ƙarya ne su je su ɗauko labarin intanet na ƙarya su yada mutane su da mutane daga nan kuma nake kira ga mutane da waɗanda suke ba da labari don Allah a ringa yi mutane alheri malam ta abin yayyawa yayyawa akwai ne a ciki saboda ba ta hasus ne yawanci suke magana ba ba masana abin bane suke magana ba kowa ma malami ne a ciki yanzu bari ku gaya muku na guda wallahi wani masani yake cewa yace ka ga pneumonia din nan billahi mu illa nemoniya ta fita corona virus cikin dan adam nemoniya mutum da wata kashi sannan kuma bincike ya tabbatar da cewa a afirka duk shekarar duniya ɗan adam ya kai mutum dubu ɗari biyar yake mutuwa akan ciwon malaria ciwon sauro mu yanzu na duk corona duk tun daga disamba wani wata ne da aka yi duk mutum na wata kashe a afirka sauro nawa yake kashewa hawan jini da ciwon suga nawa yake zubarwa kullum ina so ku gane akwai yaɗa propaganda a gini ta mutane abin da bai kamata kuma a sa mutane suna ta yi kawai shi sa nace a bar masana masu ilimi in kuka gigita muka wai ina za mu tafi ne ina za mu je kowa bai ji da kowa ba mata kama aka ce wai da kaga tana hamma sai ka rinka matsawa gefe haka ina so da Allah shugabannin kasashe kamar yanda a shugaban ƙasa ko mataimakinsa ko kuma wani jami'ai ko gwamnoni da Allah su rinka fitowa shashat kafafen yaɗa labarai suna gaya mutane bayanai na kwantar da hankali a kula a daina kaza a yi kaza a ba mutane kwanci hankali don wallahi rudin tashin hankalinta ya fi ciwon ma matsala duk yanzu nan a gigice muke hannu da nake muku da wannan wallahi a gigice nake a wannan an fitar mu daga hayyacin wallahi na'am a samun kula da ka'idoji za mu yi ta wa'azi a kula da ka'ida a kula da doka amma a daina barin jahilai suna shigowa su zo suna ta jahilta da mutane suna tsoratar da suna gigita mutane su can wasu kasashen za ka ga abin suna yin su a cikin ilimi suna bincike suna sa magani suna kaza amma mu sai rutu kurin sai surutu injinan ma da za a nemo magani ba babu ba mu da shi Allah gyara mana so ya kamata kuma duk wanda yake da larura ya nisanci mutane wannan shari'a ce sunna ne annabi ya hana duk mai ciwo ya shiga cikin mutane duk mai ciwon da zai a cikin mutane ya yi nesa da mutane wannan daidai ne ba tsaba wa Allah bane ba ya yi daidai da shari'a kuma a koma ga Allah bi taqarrubi ilaihi da yin addu'o'i da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine babban magani bayan an kula muna goyon bayan duk abin da za a sa dan a tsare wannan cuta a kori wannan ciwo a cikin al'umma amma ai aiki da hankali da ilimi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحفظ حوزه الدين يا رب العالمين وقوموا الى صلاتكم ورحمكم الله الله